This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM. Har wa yau kuna iya jin shirye-shiryen namu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu assalamu alaikum ni ce ku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan dare da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya to kamar kowace asabarwar haka dai ibrahim ka'almasi garba zai gabatar da shirin mu tattauna amma kahin nan a yau akwai rahoto ɗaya daga jihar taraba akan cece kucen da ya barke akan matakin da majalisar zartarwar jihar ta ɗauka na neman kafa kwamitin da zai tabbatar da ko gwamna dan baba sun tai zai iya ci gaba da mulkin jihar amma duka sai bayan labaran duniya. ga labaran sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sannu a hankali barazanar ta'addanci a wani wuri na daban ka iya zama barazanar ta'addanci a duk sauran wurare a duniya. ya yi wannan jawabin ne a birnin alkahira bayan tattaunawar da ya yi da ministan harkokin wajen masar sami shukri keri ya yada zango na baya-bayan nan ne a ziyarar yankin da yake yi ta neman haɗin kan ƙasa da ƙasa a yi taron dangi ma 'yan daular islama waɗanda suka karkashe mutane a iraki da siriya keri ya faɗi yau asabar cewa mayakan daular ta islama na ikirarin yin jihadi don ciyar da musulunci gaba amma sam babu abin da ya haɗa su da musulunci ya ce aksarin musulman duniya ma na yin watsi ne da aƙidar wannan ƙungiya ta ƙiyayya hukumomi a uganda sun wargaza abin da suka kira wata harkar ta'addanci wadda wasu 'yan ƙungiyar ta'addancin somaliya ta al-shabab ke gudanar da ita wadda aka yi imanin cewa tana shirin ƙaddamar da wani hari kwanan nan jami'ai a ofishin jakadancin amurka da ke birnin kampala ne suka bayar da wannan sanarwar a yau asabar tare da cewa kasar ta uganda ta girke jami'an tsaro a wasu muhimman wurare ciki har da filin jirgin saman kasa da kasa na intebe hukumomi dai ba su yi takamaiman bayani kan wuraren da aka auna ba ofishin jakadancin ya shawarci amurkawa masu niyyar ziyartar ofishin su zauna a masaukinsu ko kuma duk wani wurin da ke da matakin tsaro su rinka sauraron labarai har sai an tantance komai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Ukraine ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin so yake ya wargaza kasar Ukraine mai yauci duk da yarjejeniyar da aka cimma da yake jawabi a wani babban taron ƙasa da ƙasa a birnin kyiv arseni yersenyuk ya ce burin mr putin shine ya kwace dokacin ƙasar ukraine wadda a da wani bangare ne na tsohuwar tarayyar soviet firaminista yersenyuk ya yaba da sabbin takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma rasha kungiyar tarayyar turai da kuma amurka sun faɗaɗa takunkuman inda suka hada da bangaren makamashi da bangaren kuɗi da tsaro a yunkurinsu na baya-bayan nan na matsa lamba ma rasha saboda rawar da take takawa a rikicin ukraine sa'o'i bayan nan takunkuman ya fara aiki a jiya jama'a sannan rasha ta sha alwashin mai da martani ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana sabon sabon matakan da amurka ta dauka da cewa wani hali ne na tsangwama mai na sama da salon gardama da amurka ke amfani da shi saura kwanaki biyar yankin scotland ya kada kuri'ar raba gardama kan yancin kai daga birtaniya amma wata sabuwar kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa masu goyon bayan ballewar sun ragu kuri'ar jin ra'ayin da aka fitar da sakamakonta yau asabar ta nuna cewa masu goyon bayan tsayawa burtaniya sun kai kashi 54 cikin 100 a yayin kashi 46 ke cewa za su kada ƙuri'ar ɓallewa a ranar 18 ga watan satumba wannan sakamakon bai hada da kashi 9 cikin 100 na 'yan scotland ɗin da ba su yanke shawara ba tukunna wannan labarin dai ya karfafa guyawun masu kamfe ɗin ci gaba da zama tare Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa a jihar Taraba cece wato ana can ana cece ku ce da maida ma juna martani akan matakin da majalisar zattaswa jihar ta dauka na cewa a binciki hakikanin lahiyar gwamnan jihar ɗan baba suntai a tabbatar ko zai iya ci gaba da mulki ba doguwar jinyar da yake yi a wata kasar waje sanadiyar hatsarin da ya da jirgin saman da yake tukawa a shekarar 2012 a jihar Adamawa. Sunana Bako Benjamin, ni ne president na Chukun Development Nigeria. To, wannan yankurin bai kamata ma a fara shi ba don abin da yake zuciya mutanen taraba yanzu ba wannan batun ne ya ne su ba. Batun da eh, irin rikicin da ake ta kakkashe mutane a taraba ta tsakiya da taraba na kudu. To, cigiyar nan da ake magana ya kamata yanzu muna roƙon majalisar dokokin taraba state ta yi wa allah ta yi annabi muna so su biyu gaba daya a cire su a tumbuke su gaba daya in ba za su yi murabus ba amma ba wai a cire shi dan ba shi kadai ba ba mu yadda ba to sai dai kuma ga wasu kusoshin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar wannan mataki da majalisar zata zo ta dauka yayi daidai sunana Alhaji Abubakar Dauda Jengar Kwanje tsohon chairman na PDP Taraba North for na shekara goma sha to ai wanda suke wannan magana maganar banza ce in ban da Taraba Kamarun ba a duk duniya nan gaba ɗaya na shi riki da eh, an zabi mutum an zabe shi da mataimakin shi ya samu lahani sannan a zauna ana jiran shekara biyu ai ma Taraba adalci sai da gana maza yi. ai ba mu ba tsari mu bane kuma yan kwamishinan da suka yi wannan abin doka suka bi to wai shin ma me yan majalisar dokokin jihar Taraba za su ce game da wannan batu honorable Ishaya Daniel Gani shine shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokokin jihar a gaskiya mu ba mu samu wani sako ba tuku tunda yanzu majalisa tana hutu in mun dawo hutu domin za mu dawo ran hudu ga watan goma idan muka dawo hutu idan an communicating kakakin majalisar tana tana ga abin da aka oda yayi. mu sanin mu ne cewa maganan nan yana kotu kuma kamar kotu ta ba da oda kar a yi wani abu a kai sai an gama preliminary su abubuwa to a fatan da sun je sun ba su bi umarnin kotu ba sun ci gaba da cewa a yi mu da mu saurare mu gani in sun kawo sika zai iya tambayan kotu a to wani abu ba kamar kun ce karaye wani abu amma da an turo wani abu za mu iya yi in an ce eh a ci gaba da yi setin kwamiti ko yau ko gobe zai iya setin kwamiti. Ibrahim abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma duk ku biyo ni mu shiga zauren shirin mu tattauna kuma mu duka mu ɗunguma mu bi Ibrahim ka almasi garba. Masu mu Assalamu alaikum kuma bararka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. 'Yan rajin karɓo matan Chibok sun ƙara ta karkarewa da kamfe bayan cikar kwana 150 da ɗauke matan. Wannan yana zuwa ne yayin da Boko Haram ke ƙara amshe garuruwa da ya sanya dan majalisa zaki ba da shawari. In sojojin nan za a ɗebe su duk a kai su a ɗebi dukkan makaman da ya dace a saya a bawa sojojin nan to lokaci yayi. Kakakin adawa na APC Lai Muhammad ya caccaki shugaba Jonathan da sanya Ali Sharif a sa yayin tafiya Chadi duk da zargin da aka yi wa Sharif din na a Boko Haram. Gwamnati da kakakin Sharif Inuwa Bola sun yi watsi da zargin ali sharif bai tafi chadi tare da shugaban kasa ba shugaban kasa ya same shi a chadi zancen da ake zance ne na banza na wofi ba ta da kai ba ta da gindi ko dai da yake kungiyar likitoci ta yi adawa da rage tsawon hutun ɗalibai don yaƙi da ebola ma'aikatar ilimi da ta lafiya sun ce za a koma karatu ranar 22 ga wata a yayin da fintiri ya samu tikitin takarar gwamnan adamawa inuwar pdp allah ya yi wa falmata mata mahaifiyar kashin imam rasuwa bayan jinya na abuja nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don a amfana da irin salansa na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Yau Abdulwahab zai sake komawa ga Malama Hannatu Ibrahim. to a tare da mu din Allah ya sa akwai wanda ta gajiya ta shiga shekarun jiya yau ma ana dama da ita shin yaya zamanin ku nan ke wanda yake ke din nan dukan mu anan sai dai mu ce jikokinki ne gashi muna dama kina dama a mu. shin yaya zaki mana bayani da yanda renon ku yake na da da na yanzu to madalla renon mu na da abin da nake so a gane shi ne ba makarantar boko kadai aka mana ba kamar ni din nan na yi kiwo na yi noma na yi kiwo tare da maza amma kiwo nan da tallan gyada da na yi tasoyin gyada bai hana ni yi karatu ba na ɗaya kenan na biyu mata kamar su gambo sawa ba ba su yi makaranta irin da ya kamata a ce an yi yanzu ba sabili da haka ya danganta ga irin tarbiyyar da mutum ya tashi da shi daga gida idan ka tashi da tarbiyya wanda aka koya maka sanin ya kamata da sanin abin da ya kamata ka yi ko da ma a gidan mijinka ne ko da ma a cikin jama'a ne yadda ya kamata ka tafiyar da abubuwan da ya gudana zai yakan taimaka wajen gina mutum amma abin da muka lura yanzu shine iyayenmu na yanzu yawanci ba su da lokacin zama su koyawa wa 'ya'yansu al'adunmu na kyautatawa da ya kamata neman abin duniya ya mamaye kasa kai bai gida ka tafi neman abinci ka bar mata da 'ya'ya kara zube ba za ka bi da su lokacin sallolin wasu baka nan lokacin tafiya coci ma wasun suna nan suna barci su ce ki je da su lokacin addu'a ma ba za su tashi su yi addu'a ba amma kaga mu da mun tashi da tsoron allah iyayenmu sun koya mana sun koya mana dabi'u masu kyau salin nan kuma mu da muka yi sa'a muka yi karatu muka yi sa'a muka yi aiki da shugabanni masu tsoron Allah kamar su saddauna ni na aiki tun na fara aiki tun daga lokacin suna mutunta mata suna karfafa mu suna inganta mu amma ya danganta ga ke mace yadda kika rike mutuncin kanki mu a lokacin mutuncin ya mace shine kome kamar ni lokacin da na aiki yawancin ayyuka na na jarida na zaman uh, siyasa na zaman 'yar jarida ni kaɗai ce a cikin maza amma duk da haka sabili da tarbiyya da aka mun ban sami cikas ba saboda haka mu iyaye ya kamata mu san yadda za mu tarbiyyar 'ya'yanmu domin ko mun tura su a makarantun boko sun je sun kunshi abubuwan zamanin nan na yanzu ga su talabijin suna kallon abin da bai kamata ba ga su intanet suna dubawa sun zo sun surka sun zama acculturated sun manta da al'adunmu da ya kamata mu kam alhamdulillahi mun yi sa'a kuma na sani har yanzu akwai wasu iyaye da suke tarbiyyar 'ya'yansu alal misali in yaro ya tafi makarantar boko in ya dawo ya yi dan homework ɗinsa da yamma ya tafi karatun islamiyya in musulmi ne in kuma krista ne za ka tafi daga baya za ka tafi su program kamar na su youth wanda zai inganta rayuwar matashi ko su boys brigade ko su youth ko su menene kaga ana koyar da tarbiyyar da ya kamata ana koyar da ginshikin tsoron allah amma yanzu babu haka shi yasa mu kam muna so a koma yadda da mu aka yi mana in ma karatun boko ne ka yi in ma karatu na gida da ka tashi da shi a koya maka abin da ya kamata a nuna maka ayyukan da ya kamata kai ya mace ko ke ya mace ki sani tafiyar da gida irin su shara su niƙa ni ɗin nan na yi niƙa su surfe su daka saboda haka mu koyar da al'adunmu da ya kamata don muna da al'adu masu kyau da ya kamata kar mu zubar da su mutunta iyaye bin na gaba domin an ce bin na gaba shine bin Allah mu inda mu kai sa'a kenan amma yanzu ya kamata mu ma iyaye mu ɗauki wannan mu haɗa kwamishina kina biye da mu domin saboda za mu zo ki ba mu bayanin irin abubuwan da yake kuke yi wa mata don saboda dukkan abubuwan nan ana yi ne domin saboda a san hanyar da yake gwamnatoci a hukumance suke yi domin inganta rayuwar mata kamar yadda ita mamanmu ta soma cewa sun soma gani a ƙasa nan jihar gombe to zan koma ita wajen mai ƙungiyar zaman kansa don saboda shi alamin ya yi batu cewar a ƙungiyoyi an soma kafa su wanda yake suna fafutukan neman haƙƙin mata shin me za ki ce a dangane da irin waɗannan ƙungiyoyi da kuma irin ayyukan da suke yi wajen a nema wa mata haƙƙinsu to ƙungiyoyi sun tashi kuma suna kai ƙungiyoyin da muka sani da yawa suna ƙoƙari su ga cewa mata sun fito an dama ko dama da su kuma mata sun fito ba fitowa kawai ba amma mata sun zo a salo ne da zai yi kyau da idon al'umma da za su iya bayyana su a idon al'umma kuma su samu karbuwa shine irin kungiyoyin da muke da su kamar abin da muke a north east political empowerment project project din nan tun 2006 ne yake running shi asali an kafa shi ne don a samu a kawo mata yancinsu su su samu su ma a dinga dama da su a waje wannan program din abin da ake yi shine ana building capacity kamar inda ita nowa ta faɗa ana samun mata ne a faɗakar da su akan abin da ya kamata su sani a karɓan katin zaɓe a fitowa su zama su ma su yi takara su ma a zaɓe su kamar haka yanzu aka samu participation din mata ko kuma fitowar mata yana da yawa ba kamar da ba muna daga kan kansala har zuwa kan reps duk muna da mata suna da niyya kuma suna da ƙwazo su zo su fito su ma a zaɓe su su ma su yi takara su ma su fita so wa'annan ƙungiyoyin suna nan suna kan ƙara musu sani suna kan kara musu ilimi akan abin da ya kamata su sani akan zaɓe kuma akan zaman duniya zamantakewa gaba ɗaya inda suka je taro ya za su yi ya ba za su yi ba a'a um, yan press ne a'a za su yi magana da press ne ya ya kamata su yi duk wa'annan muna da ƙungiyoyi haka da suke faɗakar da kan mata akan wannan kuma suna haɗa kan mata yanzu kamar da yake faɗi eh muna mun lura muna da matsala matsala kuma shine inda mata ba mu haɗa kanmu wuri ɗaya ba ba mu haɗa hankalinmu ɗaya ba muna da ƙungiyoyin da suke yanzu su haɗa kan mata su zo su ji me matsalar mu a da yanzu kuma yaya za mu yi me ya kamata me cancanci mu yi ta ina za mu bi muna da irin wa'annan kungiyoyi da suke nan a cikin jiha ma suke nan suke ta haɗa kan mata kuma suke so su ga ci gaban mata a duk um, duk inda ake siyasa ne a, kasuwanci ne duk inda mata dai ya kamata su shiga muna da kungiyoyi specially da suke lura da wa'annan harkokin to ni na so in ji baya ga abin duniya da ko kuma abin neman da yake ah, to ma'ama akwai wani abin da yake so ya kara ne akan wannan batunta to lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. na gaba bin Allah sannan yankin na gaba kin Allah dan sarkin da bai biyayya har abada ba ka inda an To da wannan waka ta shawarar abu na gaba muka kawo gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne Sheikh Usman Babantini daga birnin Kaduna. da rabar Murtala Mati daga birnin Kano da farko dai ga Sheikh Usman babanta ne. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga ɗan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya wadda a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa ya waje ba gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba to alal hakika nan gaba gurguncewan mu zai fi haka zaman lafiya shine aminci kuma shine ke kawo yalwar arziki kuma shine ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa alal hakika addinin musulunci ya zo da ka'idojin da idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da za ka yi ka'idojin nan sun fi da a cikin littattafai dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an da ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda shehu usman dan fodio ta game da bullah rahmatihi ya yi kira da kuma yadda ya yi jihadi a arewacin najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya nasara shine tsari da ka'idoji na addinin musulunci da bi muna fata kuma al'umman wannan yanki na arewacin najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu alal hakika babban abubuwan da zai kuma iya kawar da dukkan fitintunu don gaskiya ya waje ba a faɗe ta babban abin da zai iya kawar da fitinu a wannan ƙasa gaba ɗaya to shine adalci wato wani izan shugaba ya zama mai adalci Allah ya kan saka ma talakawan shi da mabiyansa wato tsoro na saba ma duk umarninsa amma izan shugabanni suka zan ba sa yin adalci to Allah ya kan cire tsoro daga cikin zukata mabiyansu sai kaga an sami tashi tashin hankula an sami musibu da shauransu muna fata Allah ya taimake mu allazi wahidu mana shi ma rabar murtala mati shawara ya bayar ta abu abubuwa a hankali tare da haƙuri da yafiya saboda al'umura su dawo kamar da a arewacin Najeriya. Bai kamata kai mai bi kai kokarin tilasta wani sai ya bi abin ra'ayinka ba haka ma kai wani ba mai bi ba kai kokarin tilasta wani sai ya bi abin da kai kake so tunda yake Allah da ya halicce mu bai tilasta mana ba ka bar kowa da abin da ya imani da shi in ma kana so ka rinjaye ka rinjaye ta hanyar salama ta hanyar jan hankali amma ba ta hanyar tashin hankali ba ina fata mu yi kokari mu zauna lafiya da juna domin ƙasar mu ta ci gaba domin mu bar wa mu gurbi mai kyau wanda za su bi ko da bayan ba mu domin ƙasan nan a nan Allah ya halicce mu bai yi kuskure ba da ya haɗa mu a wannan ƙasa mu zauna tare Kirista da Musulmi da waɗanda ma ba su imani da komai ba Allah ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu zauna tare don haka idan muna so mu ci ribar rayuwa to mu zauna lafiya da juna Allah zai ji daɗi mu kuma ma za mu ji daɗi kuma za mu bawa mu gado mai kyau wanda nan gaba za su yi fahariya da mu ina son ɗauki wannan dama yi kira ga shugabanninmu na siyasa na wannan ƙasa tamu Najeriya su dubi Allah ku yi adalci a cikin gudanar da shugabanci. Allah shi ne yake ba da mulki. Duk wanda Allah iniya yake ba mulki ba ƙoƙarin kamfen naka ba ne, ba ƙoƙarin jam'iyyar siyasar da ka shiga ba ne, amma Allah ne iko ibaka yadda ibaka mulki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ciyama na lokar gamman Allah ne mai bayarwa don haka abin da Allah yake so ka yi a matsayin shugaba shine kai adalci a idan jama'ar ƙasa suna cikin talauci suna cikin hukuma saboda rashin shugabanci mai kyau wannan bai yi daidai ba duk wani Allah ya ba shugabanci wata ran zai tambaye shi yadda i da dukiyar da al'umma suka danka amana a hannunsa da haka ina kira ga shugabanni mu na siyasa tun daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa a kowane mataki na shugabanci ku ji tsoron Allah ku yi adalci ku kyautatawa jama'ar da suke karkashin ku da Allah ya dora ku shugabance su a yi abin da zai kyautata jama'a domin su ji daɗi su bauta ubangiji idan mutane suna cikin walwala kowa ya samu aikin yi ya sami yana samun abinci da abin biyan bukata tashin hankali da rigima da fada da wasu rahin tashin hankali zai ragu a cikin ƙasarmu da haka ina roƙon shugabanninmu na siyasa su yi adalci a cikin shugabancinsu su mori dukiyar jama'a su yi abin da ya kamata a kyautata wa kowa kamar wahalar rashin aikin yi din nan ya kamata gwamnati ta kirkiro abubuwan yi ayyukan yi domin jama'a su samu abubuwan yi idan mutum yana ina da sana'a yana da aikin yi ba zai so rikici ta taso ba amma idan yana nan yana zaman banza ba wani aikin da yake yi zai ga rigima wani dama ce ta isami dukiyar wani ya kore shi ya samu dukiyar amma idan ina da aikinsa ina da sana'arsa ina da abin yi ba zai so a tashi hankali ba zan ba zai so ya rasa abin da ya mallaka ba don haka idan hukumomin suna bukatar a zaman lafiya to wajibi ne su kyautata jama'ar da suka zaɓe su suka sanya su a cikin matakai na shugabanci domin ƙasar mu ta zauna lafiya ina fata ubangiji Allah ya ba mu ikon zauna lafiya da juna don mu ci riba zama tare Allah ya mana jagoranci Washington Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. 'yan Boko Haram suke ci gaba da kwace garuruwa a yankunan arewacin Najeriya. A yayin da jami'an tsaron Najeriya suka kasa shawo kan wannan matsala ta Boko Haram. Mutane da dama sun fara tambayar wai menene ke faruwa. A bayan tattakin wata guda. Da kuma hirarraki da ɗaruruwan mutane manya da ƙanana. Murya Amurka ta fito da wani rahoto na musamman da ke nuna wasu abubuwan da watakila sun ƙara dagula wannan lamari, ciki har da wasu munanan bidiyo da wani soja ya ba murya Amurka na yadda wasu da ake zargin sojoji ne suka yanka waɗanda suke zaton 'yan boko haram ne rahoton mai suna jini hawaye da fargaba a daular el kanemi yana nan akan shafukanmu na yanar gizo voahausa.com da kuma dandalin voa.com ya mai To Allah ya ba da ikon zuwa kan waɗannan shafuka na dandalin VOA da kuma sashen mu na intanet yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da takaitattun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sannu a hankali barazanar ta'addanci a wani wuri na daban ka iya zama barazanar ta'addanci a duk sauran wurare a duniya. ya yi wannan jawabin ne a birnin al'ahira bayan tattaunawar da yi da ministan harkokin wajen masar sami shokri keri ya yada zango na baya-bayan nan ne a ziyarar yankin da yake yi ta neman haɗin kan ƙasa da ƙasa a yi taron dangi ma 'yan daular islama waɗanda suka karkashe mutane a ƙasashen iraki da siriya Hukumomi a Uganda sun wargaza abin da suka kira wata harkar ta'addanci wadda wasu 'yan kungiyar ta'addancin Somalia ta Alshabab ke gudanarwa, wadda aka yi imanin cewa tana shirin kaddamar da wani hari kwanan nan. Firaministan Ukraine ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin so yake ya wargaza ƙasar Ukraine mai yauci duk wada yarjejeniyar da aka cimma. Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba yake gabatarwa. Ka hammi sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunta zuwa ga Alhaji ya rabo Dinga a Sokoto da fatan yana cikin ƙoshin lahiya da duka iyalan shi da jama'a su Allah ya sa hakan amin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya karanto labaran duniya da tafarra girma tafarra wanda ya hada mana sauti da injiniyar mu malama nashwan kale ni ce ta ku halima jumarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai kuma gobe da rana da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.